من دون الله فاهدوهم الى صراط الجحيم da abin da suka kasance suna bauta ma koma bayan Allah na gumaka, ku nuna masu hanyar shiga wuta, ku nuna masu ita, ku kora su gare ta, ita ce makomarsu.